an gane ai to idan ka duba abubuwan da suka mana yawa yanzu a da baya barin ɗaɗɗako wani matsala guda ɗaya rufe da ita kwanan na ga ana ta hayaniya ni dai har yanzu ban ce komai ba akan abin da ya shafi wata waye ko Maryam Sanda ne ko waye Maryam Sanda kotu ta yanke mata hukuncin kisa bisa zargin ta kashe mijinta <laughs> saboda tsananin fushi da nuna kishi har ya kai ga wato ina so jama'a su fahimci wani abu mu arewa idan da a ce za mu tsaya kan al'adarmu da ɗabi'anmu ko to mun fi kowa tsari wala babu wanda zai nuna mana tsari mun fi kowa tsari babu wata al'ada da ke da tsari a din najeriya irin al'adar hausa a da yanzu zalacewa ne yawa a da idan ka ji an ce namiji yana faɗa da matan shi sai dai ka ji an ce cacan baki ne ko ba haka bane ba za ka taba ji an ce gashi an dambace ba ko kuwa daga baya sai maka fara ji ciya mace tana iya cakuman wuyan mijinta ta cakume shi ha'a mun ɗauka anan zai tsaya kawai sai muka ji kwatsam mace bayan cakuman ma hawuka take ɗaukowa ta daɓa ma mijinta ta kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ina mata suka samu wannan abin kuma matan kuma matan musulmai wanda suke da Kur'ani da sunna matan musulmai wanda Allah ya ba mu Kur'ani da sunna me yasa sauran matan ba sa yi to kaga lalace mu kenan to idan ka duba wannan abin baki ne duk abin da ya kawo shi lalacewar zuciya ne wai shin a da babu kishin ne ne fa cewa nake mafa kusan kishin maza fa yafi na mata fa ko bai fi ba in ba ka gane barin ba misali sai na aliyu allah ya kara masa yadda ya shigo gida ya ga matarsa na fatima tana aswaki da icen araki da ya kalle ta sai balla mata harara sai ce ya siwa ku araki ya siwa ku hazaita bisa gari ha ya siwa ku araki amma kiftan anni ya siwa ku araka sai ki cewa laukunta min ahalil qitali qataltuka ma faza minni ya siwa ku siwaka yace yanzu ya kai siwaki a raki saboda kari na mun wa yanzu biyan mata na kake sha <laughs> yanzu miyan mata na kake sha eh wallahi ka kasa rabu da wallahi sai ki cewa wallahi yanzu baka ji tsoro ba yanzu yadda na ganka da aso a kife ke magana Allah ji la yasbi la ba'u la <laughs> yi busiri wa la ba'u. sai ke cewa laukunta min ahalil qitali katantuka. ita dai da fara wata za ta rata kalla abu babaci ce kai wanda a suwa ki dace a sahun baya ka kake da na kashe ka wallahi sai ce ma fa zamini ya siwa ku siwa ka duk duniya ba wanda ya taba samun galaba a kaina sai kai wallahi <laughs> A ba ko bai zo da ba kishi bane za akwai kishin da ya kai wallahi yanzu wannan saboda Allah akwai wannan mazala salasala ya zauna yana gaya masa sai ce yanzu da Allah don wanda ya koma gida yanzu je samu mata shi da wani wani mataki zai dauka sai wani sahibi tashi cikin fushi ya ce kan bala'i <laughs> ai wallahi da ai ai qudiyal abrul lazi <laughs> ai la qudiyal abru ai da kabbala komai yanzu lahi da kujara da lahi <laughs> da sai wasu sahabbai kowa sai ya riga na kallon shi ya tagumi da oh wani da kishi yake haka annabi ya ce kuna mamakin shi ne to ai ni ma na fi shi kishi ni din na fi kishi sai ya ce dukkan ku kuma gaba daya Allah ya fi mu kishi kaga ashe dai maza suna da me sahabban annabi mata sun yi kishin mazajensu ba amma ba irin kishi wanda na hauka ba akwai sanda na Aisha Allah ya kara mata yadda da ita da na Hafsa sun dafa ma annabi abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da sahabbansa kowa tana rigirgir ta fara kai nata abincin a fara ci sai na na hafsa ta dan riga sawa a kwano na na aisha ta gane ɗauko kwanan na na hafsa za a kai sai ta kira baiwa ta ce maza ki ɗauki nawa idan kika ga hafsa za ta ajana nata ki bige ta ki ajanawa ko zai fashe ne kwanon. <laughs> ha kuma sai aka yi haka annabi ko yana zaune yana ta faman hira ana jira abinci kawai wannan hafsa za ta aje kwanan ta wannan ko yana gawa ta zo ta bige kwanan ko ta ajana aisha sai kwanan ya faɗi ya watsi abinci ya watsi har kayan manzo Allah da ya bata sai annabi ya ce lafiya <laughs> ta ce Aisha ya ce na san za a rada a ok shikenan sai annabi ya sa hannu ya tattaro ya tattaro ya tattaro ya zuba kwano kuma da ya fashe sai ɗauko na nana wato ainihin aisha sai ce kumayen mana na hafsa sakamakon kwanan da nana aisha ta sa aka fasa mata shi an biya ta ba shi kenan yanzu wannan ba kishi ba ne amma kai ka taba ganin sun dambace amma sai ya gama ce wai yanzu kawai saboda wai allah ya kyauta wannan jahilci ne da rashin sanin ma addini wasu wani irin mutane ne muke rayuwa cikinsu ne sannan matsala ta ƙarshe yanzu an yanke mata hukunci akwai wasu mutane tsageru ko ce mutane sun rabu gida biyu suna cewa kai madalla suka ce wayo na tausaya mata ayya bai kamata ba bai kamata a yanke wannan hukuncin ba kaza kaza kaza ai ina ta ganin ra'ayoyin mutane a facebook ina ne ganganci ne mutane suke yi wani ya ce to ai shara'a musulunci ake ai ba shara'a musulunci ake a kasan ba kawai ta ci bulus to baran gaya maka gaskiya duk macen da kaga tana supporting din Maryam Sanda na ce kai bai kamata a kashe ta ba to a yadda ka kaka auro ta ita ma irin ta ce kashe ka za ta yi ta zo wallahi Allah tsar za ta kashe ka amma don ka tana supporting to ba halinta ba ne to abinda aka mata an yi daidai ko ba a yi ba an yi daidai an yi daidai saboda wancan shoɗin da ta buɗe ko sai aka samu mata da ya suka ta kashe mazajensu ba don kuma saboda an kasa ɗaukar mataki akan guda ɗaya amma da sun gane cewa wannan da ta yi za a ɗauki mataki a kanta za ta me za su yi ko ba za su yi ba amma tun da suka ga an yi sakaci da abin sai a ce a yin shari'a yarinyar nan ma har sakinta aka yi ma aka ce to an dai bala belinta sai gaba shara'a ta gaba kai ta je ta kama yi ma yarinyar da baddi kaga ma yanzu tumis ma ba ma damuwan ayin laifin da ta aikata ba kuma wannan hukuncin da aka mata shine daidai shine zai kankara zanubin wancan kisan da ta majin nata an je lahira ba sauran shari'a saboda ayin shari'a da Allah yake so ba Allah ya ce wan nafsu bin nafsu ba wanda ya kashe rai a kashe shi ba shi kenan ba wai sai gashi annu tana inna lillahi wa inna ashe rai ba rai bane shi yanzu wanda aka kashe shin shi ba rai bane san ran shi ne ya bar duniya to wayanda suke goya mata baya kan cewa bai kamata a kashe ta ba wa ya mutu ya tashi su ma a hirdinsu wallahi duk wanda ya goyi bayan ta ta kara a bisa rashin adalci da ta yi Allah ba masoyinta bane kuma makihin Allah ne sannan akwai mutanen da sun kasu suna tausaya mata to shi ma laifi ne tausaya ma laifi ne baka ji Allah maɗaukakin sarki ke ca idan an zo za a jefa mazinata ko wanda suka yi ƙazafi ba ko hukuncin kisa ya hau kansu me Allah ya ce wala ta'khuzu bihima ra'afatun me fi dinillahi in kuntum me tu'minuna billahi wa rasuli Allah ya ce kar ku musu sauki ku tausaya musu a cikin addinin Allah idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar karshe na na faɗi ma ne wata gata nan wannan matan makhzumiya da aka ce ta yi sata za a yake mata hannu suka ce kai mana tausaya mata kar annabi ya yake mata hannu a je a samu Usama ya yi magana kaza kaza kaza kaza kaza da aka zaka samu annabi ce aka ce da Allah ka dan daga mata kafa mana dan da ne idan annabi ya ja ya ce yanzu zaka shiga tsakanin hukuncin Allah ne yanzu kuma hukuncin Allah kuke so ku shiga tsakani a ko kuwa annabi ya ce za ku shiga tsakanin hukuncin Allah ne ku raba hukuncin Allah ku ce ba za a yi ba to kuma masu tausaya mata za ku shiga tsakanin hukuncin Allah ne ko kuwa annabi ya ce na rantse da Allah idan da na ma ne ƴata wanda ka san dai ba wanda ya fi so irinta idan an ce na na ma kat har kishiya annabi ya ce kar a mata saboda kar a bata mata rai <laughs> ko ba gane ba annabi ya zauna ya rajula ya ji labarin cewa ga aliyu ana zuga shi ya na na fatima kishiya kawai sai ta je ta samu annabi ta ce kaji ko aliyu zai min kishiya ga can sun zugo shi annabi ce kishiya yanzu ranki ya ɓace sai ya miƙe kawai ya hawan ya ce na rantsi da Allah duk wanda ya ɓata mana na faɗi mara ne ya ɓata mawa ta <laughs> haka aliyu bari gaya baka wallahi ko dai fadi ba ko dai wancan in fadi ba kake so ka zauna da ita in kuma wancan din da ya to saki fadi ba wai da na faɗa mata wannan hadisi suka ce yawwa ba sha Allah wallahi wazaje suka ta kira rawa suka ce akar baka labar wata sabon fatawa da ya ce bai faru ba ta musa ce hadisi ya tabbata daga annabi cewa cewa annabi ya hada a yi mana na ma kishiya da haka buba ba kar ku bada kun ji ko da haka dawo washe gari sai na tara matan da sai hauki abinda ku je gaya mazajen ku kenan to so nake kowa ta kama uba irin uban na na fadima ko kuwa kuma ta kama miji irin mijin na na ma idan ta kama ke ma bai halatta miki kishiya ba ko ba shi kenan ba suna da uba irin uban na na fadama suna da miji irin mijin na na fadama ba shi nan ba sai a bar labara yi to shi kenan ka gani annabi ya ce to duk da wannan soyayyan kuma idan ka duba ta cikin 'ya'yan manzala ba wanda ya kama da annabi sak in ba na na fadama ba aka ce idan ka hango ta daga nesa tana tafiya kai ka ce manzan Allah ne sai dai ita mace ne kawai na na ma Allah ya kara mata yadda mu masoya ahli baiti ne yan shiya ku daina mana ƙarya mu masoya ahli baiti ne to amma sai ce da na ma ne ko da na ma ne ta yi wannan laifin yace na rantsi da Allah ba abin da zai hana bayan mata hannu ba to kai yanzu da kake bata kariya kanwan uwarka ce da kake cewa ba za a yanke mata kai hutun kisa ba kanwan uwarka ce ah. ga annabi ya ce ko da yashi ce zai yanke mata hannu to kai kanwan uwarka ce da ba za a yanke ba za a hukuncin kisa ba shikenan sai a bar ta'addanci ya ci gaba da tafiya cikin kasa kowa ko ya kashe wanda ya gada kwanaki ban na zaune facen ko shekaran jiya ne na zaune a majalisi haka ana dab da za a sallar isha sai daga wani ya zo ya tsoro bandeji a kai ga sarkin hausawa zaune ya zo na cewa wallahi sai na kashewa ne sarki ina gaya maka ne kawai yau ba zai kwara a duniya ba bai ma fa kawo labarin ba tukunna ya aka yi tukunna bai hada su ba a baya na gaya ba sarki ko shi ya zo ya gaya ba sarki ne wane yau na kashe shi sarki ce kana auka ne ba ka kawo labarin me ya faru ba zai kace za a kashe wani to je kashe shi me yasa yake cewa zai kisa saboda in yi kisan ba komai zan yi amma ya gane cewa kashe wallahi zai tafi lahira shi ma ba zai yi ba ai kowa yana son rayuwar shi ana hauka ne kawai shi kenan zai a kasa yanzu ba gashi shi hudun da aka bude shi ta kashe mazaje yanzu kuke ku haramta mana aure kowa yana ɗanɗana matan shi ko kuma ta tukunna kuna so wai dalilin haka ne zai hana a kai muku kishiya kowa idan ya ce zai kishiya ce za ku kashe shi ko to sai ku sai ayi ba shi kenan ba sai an yi ku ta kisan Allah ya shirya na'am ana korafin cewa kisan nata na rataya eh mukon ta zauna kan injin kawai ba ta aka ce shi ma ai sai da raɗaɗin zafin wukan shi ta ma na gode wasu suna cewa ai hukuncin rataya ne za a mata wai hukuncin rataya ne na wahala to barin tambaye ka yanzu wanda ya zina ya taɓa yin aure wani hukunci aka ce masa a jifa ba tsakanin jifa da rataya ne fi wahala ba jifa ba to me yasa aka ce za masa jifan ka je ka duba karkashin bayanin me yasa ba za a ɗauke shi da bindiga ya wuce ba usaimin ya kawo bayani akan haka cikin littafinsa sharhin littafin arba'un hadis ya ce me yasa ba za a ce tun ba za ya cancanci hukuncin kisa ba a sa bindiga kawai a ɗauke shi ba sai aka ce a jefe shi har sai ya mutu usaimin ya kawo bayani ya ce wannan bayani yadda allah ya kawo shi haka za a bar shi ba dan kuma saboda lokacin da yake zinan ya ji daɗi duk jikinsa da haka so ake ɗanɗana kuɗar don zunubin ya tafi ita ma ɗin kisan da ta masa kisan gila ne kuma a ka'ida na musulunci akwai inda idan mutum ya kisan gila babu yafiya kashe shi ko zai fa ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan illa ayyu yuqattalu har dai zuwa dai karshe Allah ta ka shirye da mu da aka jama'a lokaci ya riga ya ja zan tsaya anan muna ba ma jama'a hakuri yau karatun ka kaba'ira da muke a wannan masallaci babu sai sati mai zuwa saboda akwai wa'azi da zamu yi a Otako an jima tsakanin magariba da isha a masallacin Ahlus Sunna na Otako da aka karatun ka ba'ira na an jima wanda za a yi sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullahi